Hausa VOH ke magana a cikin shirin sarne mace zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin na shiriyar alkur'ani mai tsarki sai kuma duniyar mu a yau waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 27 ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan zulhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau a dare lokacin da mutanen kasar iran suke zaben shugaban kasa a karo na biyar bayan nasarar juyin juhalar musulunci a kasar sun bayyana ra'ayinsu akan gyare-gyare waɗanda aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar da babban rinjaye sauye-sauyen dai waɗanda aka gudanar a lokacin sun hada da fidda sharaɗin zama marji'i ga 'yan takara a majalisar zaben jagoran jin juhali sannan kuma an cire kujerar firaminista domin baiwa shugaban ƙasa ƙarfi da kuma damar yi wa mutane aiki sannan kuma an rusa majalisar ma'aikatar shari'a wadda aka mai gurbinta da alƙalin alƙalai wanda zai shugabanci ma'aikatar shari'a. da ƙarshe masu haure kuma san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau muhammad riza pahlawi sarkin ƙasar iran daga dangin pahlawiyawa ya mutu a ƙasar masar bayan da turawan ingila suka tuɓe mahaifinsa a shekara ta 1941 sun ɗora shi akan kujerar sarautar ƙasar iran da haka kuma ya ci gaba da yi masa aiki kamar mahaifin nasa sai kuma a shekara ta 1950 bisa umarnin turawan ingila sarki sha ya tuɓe zababben firaministan ƙasar iran na lokacin dr muhammad sadiq wanda ya sami nasarar kwace kamfanin haƙa da kuma sarrafa man fetur na ƙasar iran daga hannun turawan ingila ya mayar da shi kamfanin mallakin ƙasa amma bayan da mutane suka yi masarki shabore ya arce daga ƙasar ta iran bai sake dawowa ba sai bayan shekaru uku lokacin da hukumar cia ta amurka ta sami nasarar gijjuyin mulki a ƙasar iran wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin dr musaddiq daga wannan lokacin da kuma turawan amurka suka sake dora sarki sha ya ci gaba da mulki a kasar iran wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da marigayi imam kumina ya jagoranci juyin juhali a kasar wanda ya tilasta wa sarki sha arcewa daga kasar ta iran karo na biyu a shekara ta 1978 sannan kuma ya mutu a rana irin ta yau a kasar masar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

jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu a najeriya sanatocin jam'iyyun adawa sun buƙaci a tsige shugaba buhari akan batun matsalar tsaro iran da rasha na shirin fitar da iskar gas zuwa kasashen yankin tekun fasha da pakistan cibiyar al-azhar observatory ta ce wajibi ne a tsananta hukunci akan masu nuna wariya ga musulmi a nahiyar turai Tunzu kuma ga labaran da ke sanatocin jam'iyyun adawa a majalisar dokokin najeriya sun bai wa shugaban kasa muhammadu buhari wa'adin makonni shida domin warware matsalar tsaro da ta addabi kasar jaridar leadership ta ba da rahoton cewa sanatocin sun baiwa shugaban kasa duk wani abu wanda ke bukata domin tunkarar kalubalen tsaro amma lamarin na ci gaba da kara ta'azzara har a babban birnin tarayya abuja kudiran na sanatocin da ya zo ne bayan ganawa ta sirri ta tsawon sa'o'i biyu da shugaban majalisar dattawa ahmad lawan bayan gana sirrin shugaban majalisar dattawan dai bai baiwa 'yan majalisar damar gabatar da kuturan nasu a kan batun tsige shugaba buhari ba shugaban marasa linjaye na majalisar dattijan philip aduda ya ce a lokacin da 'yan majalisar suka yi tattaki mun amince da ba shugaba buhari wa'adin makonnin shida bayan haka za mu tsike shi amma shugaban majalisa ya ki amincewa da hakan babin da ake zaman lafiya a najeriya ciki har da birnin abuja saboda haka muka fice daga majalisar domin baiwa shugaba buhari wa'adin makonni shida kan ya ɗauki matakan warware matsalar tsaro ko kuma mu tsike shi santocin najeriya na adawa Adawade sun fice daga zauren majalisar dattawan a fusace banda aka yi watsi da ƙudurin wanda suka gabatar na tsige shugaba buharin ta wani labarin daban kuma babban sufetan 'yan sandan najeriya usman baba ya bayar da umarni da tsaurara matakan tsaro a birnin abuja din domin kare babban birnin daga barazanar 'yan ta'adda rahotanni daga najeriya dai sun ce sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan a deboji ya fitar a ranar talata da ce rundunar 'yan sanda din ba za ta gajiya ba wajen kare babban birnin tarayya daga duk wata barazana babban sifetan 'yan sandan najeriya dai ya bayar da umarni da karo 'yan sanda domin karo wasu muhimman wurare da kaddarori na gwamnati a birnin abuja ya kuma umarci bangaren tattara bayanan sirri na rundunar da ya kara yawan jami'ai da kuma hanyoyin tattara bayanan da kuma rarraba shi ga sauran hukumomin tsaro na najeriya din domin samar da kariya to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan mai na kasar iran muhammad jawad oji ya faɗa yau laraba cewa bangaren iran yana shirin aiwatar da wani shiri na haɗin gwiwa tare da ƙasar rasha na fitar da iska zuwa ƙasashen oman da kuma pakistan kamfanin dillancin labaran tasnim ya nikalto ministan yana cewa saboda tattaunawar da aka yi da kamfanin gazprom na kasar rasha da kuma kammala yarjejeniya da wannan kamfani an yanke shawarar haɗin gwiwa da kasar ta rasha domin aiwatar da aikin samar da iskar gas ga kasar oman da kuma pakistan a cewar ministan ana ci gaba da tattaunawa da bangaren rasha game da bunƙasa rijiyoyin mai na kasar iran da kuma aiwatar da ayyukan iskar gas da musayar iskar gas da albarkatun man fetur da hada-hadar sayar da danyen mai din da kuma iskar gas ya kara da cewa ina da tabbacin cewa iran da rasha za mu iya yin ayyuka na haɗin gwiwa masu yawa tare kuma amfanar da ƙasashenmu a ranar 19 ga watan yulin shekara ta 2022 da muke cikin dai kamfanin mai na ƙasar iran da kuma gazprom na ƙasar rasha suka rataba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna kan haɗin gwiwa da kuma dubarun gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin su wanda ya shafi zuba hannayen jari a bangaren makamashi na iran wanda ya kai kimanin dala biliyan arba'in. a yadda take yin allah wade da hare-haren wariya wanda ake kaiwa musulmi a nahiyar turai ƙungiyar al observatory wadda take sanya ido akan nuna kyama ga musulmi a ƙasashen duniya ta jaddada wajibcin kara tsananta hukunci akan waɗanda suke nuna wariya ga musulmi musamman a cikin nahiyar turan kamfanin labaran ikna ya ba da rahoton cewa kungiyar ta al'azhar observatory wadda take yaki da tsawon ra'ayi da kuma kin jinin musulmi a duniya ta bayyana cewa an kai wani hari ga kan wata musulma a ƙasar italiya inda wani mutum ɗan shekaru 35 ya ci zarafin matar amma dai kungiyar ta ba da cewa jami'an 'yan sanda da kuma sauran bangaren tsaro na kasar italiya sun bayyana cewa ne aka cafke shi kuma za a gurfana da shi a gaban kuliya hakan dai yana zuwa ne a cikin bayanan da cibiyar ta yi wanda take cewa ana samun karo irin waɗannan ayyuka na nuna kyama ga musulmi da kuma cutar da su wanda kuma a cewar kungiyar akwai buƙatar mahukunta ƙasashe daban-daban na nahiyar turai su ɗauki matakan da suka dace domin kare rayukan musulmi da kuma dukiyoyinsu waɗanda suke rayuwa a cikin ƙasar to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan To gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma zan farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikin sa muke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu. To yau shirin zai mai da hankali ne kan rangadin da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov ya yi a nahiyar Afirka. Karan farko tun bayan barkewar rikicin kasar da Ukraine. Hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma za ku kasance tare da mu a cikin shirin. marilla a ƙarshen makon jiya ne ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya fara wani rangadin sa a nahiyar afirka karan farko tun bayan barkewar rigacin ƙasar da ukraine sa na kwanaki biyar a sa ministan harkokin wajen rasha ya ziyarci ƙasashen masar jamhuriyar demokradiyyar congo da uganda sai kuma habasha wacce zai karkare ziyarar tasa da ita a masar inda ya fara yada zango ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov ya gana da shugaban masar abdul fatah al-sisi a birnin alkahira inda suka tattauna game da dangantakar kasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi kasa da kasa da ke jan hankulansu mr labrov ya mika wa shugaba al-sisi wasikar takwaransa na rasha vladimir putin wadda ta bayyana mahimmancin da rasha ke ba dangantakar da ke tsakaninta da masar ƙarƙashin muhimmiyar yarjejeniyar haɗin gwiwa da ke tsakanin kasashen biyu a nasa bangare shugaban na masar ya jinjina wa haɗin gwiwar da ke ci gaba da haɓaka tsakanin masar da kuma rasha bisa la'akari da ayyukan da rasha ke yi a masar ɗin kamar tashar makamashin nukiliya ta eldaba da ake aikin gina ta yanzu haka a yankin raya masana'antu da rasha ta kafa a yankin mashigin suez da sauran wasu ayyukan haɗin gwiwa a bangarori da dama dangane da rikicin rasha da ukraine kuwa masar ta yi kira da ayi sulhu a siyasance game da batun alkamar rasha moscow ta zargi kasashen yamma da takunkumansu da haifar da tsaiko wajen fitar da alkama daga rashar mai mahimmanci ga masar ƙasa ta farko wajen odar alkama a duniya a wani jawabi ga kasashe mambobin ƙungiyar kasashen larabawa sergei lavrov ya ce the world is much richer than just Western civilization and Duniya na da tarin arziki sai dai siyasar kasashen yamma na kawo cikas. I always uh, say to my Western colleagues when they uh, raise the issue of democracy in this country, in that country, to start applying the criteria of democracy to international relations. Laborov ya ce fakewar da ake da matsalar cimaka da ake zargin ƙasarsa da zama umul aba'isi ƙarya ce tsantsarta a cewarsa matsalar ta ta'azzara ne sakamakon haramtattun takunkuman kasashen yamma kan rasha ya kuma ba da tabbacin cewa kasarsa za ta yi duk ya kokarinta wajen cika alkawuran da ta dauka na fitar da hatsin kamar yadda ya bayyana yayin taron manema labarai tare da takwaransa na masar same ya shukri yarjejinar da aka cimma a turkiya za ta iya rage hasashen da ake na fuskantar matsalar abinci a duniya inda a cewar majalisar ɗinkin duniya mutum miliyan 345 ke fama da matsalar karancin abinci mai tsanani rasha dai ta samu tabbaci daga kasashen yammacin duniya cewa takunkuman da aka kaba mata ba za su taɓa shafar kayan noma ko takin zamaninta ba bayan kasar masar ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya nufi kasar jamhuriyar demokradiyyar congo a ziyarar kwanaki biyu a kasar wace a ta can din ma ya gana da shugaban kasar denis sassin geso a ranar litinin a yankin oyo da ke arewacin brazzaville babban birnin kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo bangarorin sun kwashe sa'o'i biyu da minti goma sha biyar suna tattaunawa inda suka taɓo batutuwa da dama musamman matsalar abinci da ta biyo bayan rikicin rasha da ukraine da kuma yadda za a shawo kan matsalar da ke barazana ga sha'anin cimaka wa nahiyar ta afirka ministan harkokin wajen rasha ya bayyana matukar bacin ransa game da furcin da manyan jami'an kasashen turai ke yi domin cimma manufofinsu a cewarsa mr lavrov ya kalubalanci abin da ya danganta da mulkin kama karya da amurka ke amfani da shi kan kasashen turai a game da batun harin yankin odessa da ya kunshi tashar ruwa babu inda yarjejeniyar da muka cimma a turkiya ta haramta mana kai hari ko ɗaukar matakin soji kan sansanonin soji na makiya in ji mr labrov bayanan na ministan harkokin wajen rasha martani ne ga kalaman kasashen turai na cewa rasha ta ruguza yarjejeniyar da ta cimma da ukraine game da fitar da hatsin ukraine da dangoginsa ta tekun bahar rum a nata bangare kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo ta buƙaci a warware rikicin na tsakanin rasha da kuma ukraine ta hanyar tattaunawa da yake sanar da hakan ministan harkokin wajen congo jean-claude gakoso ya ce suna maraba da ziyarar ta musta labarab a kasar wanda ya zo masu da labarin yarjejeniyar da aka cimma a turkiya a shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin ankara domin farfado da shirin fitar da hatsin Ukraine a kasuwannin duniya. Nous avons le bonheur d'accueillir euh, Sergei Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment euh, cet accord qui a été signé euh, en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien. Kuma a kasar sa Congo ba ta taɓa daukar bangare ba a rikicin na tsakanin Rasha da kuma Ukraine tun sa kasar ta Kongo, na daga cikin kasashen afirka 34 da suka ce sukan ba ruwansu game da ƙuri'ar da aka kada a zauren majalisar ɗinkin duniya ta yin allah wadai da matakin farmawa ukraine da rashar ta yi tun farkon rikicin bayan shafe awa biyu da minti goma sha biyar na tattaunawa ministan harkokin wajen rasha ya shaida wa masu aiko da rahotanni cewa sun yaba da matakin congo na kin ɗaukar bangare a rikicin na ukraine ƙasashen biyu kuma wato rasha da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo sun yunkuri niyar karfafa alakar da ke tsakaninsu ta fuskar tsaro da dabaru da tattalin arziki makamashi da man fetur da dangoginsa haka kuma rasha za ta kara baiwa matasan congo gurabban karatu kan 150 da ta saba bayarwa a duk shekara in ji ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergio lavrov a ɗaya bangaren kuma mr lavrov ya bayyana cewa rasha na goyon bayan congo a kokarin da take na shirya taron sassanta 'yan libya da kuma shirya zaben kasar. a ci gaba da rangadin nasa a afirka bayan ya ziyarci kasashen masar da kuma congo ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya isa kasar uganda can ɗin ma bayan ganawa da takwaransa ya kuma gana da shugaban kasar uganda yowari museveni ranar talata karfafa alaka tsakanin kasashen biyu da batun tsaro da kuma hulɗar kasuwanci na daga cikin batutuwan da suka mamaye ziyarar kwanaki biyu ta lavrov a kasar uganda yayin wani taron manema labarai tare da ministan harkokin wajen kasar tarasha shugaba yori museveni ya bayyana cewa our interest with russia is that when there is progress and stability in russia we also benefit because they buy some things from us we buy things from them and you hear we are going to cooperate in specific ways also in space uh, atomic energy yana da muhimmanci mu karfafa alaka sosai a tsakaninmu da rasha ta fannoni daban-daban musamman ta sararin samaniya makamashin nukiliya da sauransu ta da za a ci moriyar juna. Shugaba Museveni wanda ya ziyarci Rasha a karan farko a shekarar 2019 ya yi kiran karfafa alaka tsakanin kasashen musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma dabaru. A yayin da ake sa ran ministan harkokin wajen kasar ta Rasha zai karkare ziyarar tasa da Habasha, kasar Ukraine ta soki ziyarar Sergio Lavrov a nahiyar ta afirka mikhailo podolyak mashawarci a fadar shugaban kasar ukraine ya yi kakkausar suka ga ziyarar ta labar a afirka yana mai cewa bayan haifar da matsalar abinci rasha na wani ran gadin rainin hankali a afirka duba da yarjejeniyar da ta cimma a turkiya ta kuma kai hari a tashar ruwan odessa a cewarsa yarjejeniyar da aka cimma a turkiya a shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya da kuma turkiya ta tanadi samar da hanyoyi masu cikakken tsaro na fitar da hatsin ukraine ta hanyar tekun bahar rum wacce ake ganin za ta ba da damar fitar da ton miliyan 20 zuwa 25 na hatsin da ya makale a ukraine tun bayan da rasha ta sanar cewa ta ɗauki matakin soji kan makwabciyarta ukraine To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin wani sabon sa tare da ni Hassan Barka sai ranar Laraba idan Allah ya sake haɗa mu ku kasance cikin koshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba shirin muryoyin ku masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryar ku masu saurare shirin da ya saba ba ku damar isar da korafe-korafen ku ko kuma bayyana abubuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Mai magana su su Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da ziyarar da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kawo a karon farko a kasashen Afirka tin bayan hawansa mulki. Muna fatan Allah ya sa wannan ziyara da ya kawo kasashen mu na Afirka inda ya fara da kasar Kamaru ta haifar ma da kasar kasashen namu na afirka da mai ido kuma muna fatan kwalliya ta biya kudin sapulu daga karshe ina fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya muna godiya rediyo boh jamhuriyar musulunci iran mai magana ya su buba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh to marilla da fatan saƙon ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka ke cewa a kasance lafiya to da lakar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu a daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma sai kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stand na Ayatollah Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda yahudawan banu nazir suka fice suka bar garuruwansu da gonakinsu da dukiyoyinsu ga musulmi bayan da suka bata wasu daga cikin abubuwan da suka bari da hannunsu don kada musulmi su amfana da su sun fice daga madina kaskantattu suka tarwatse wasunsu suka koma sham wasu kuma haibara wasu kuma suka koma alhairata a cikin shirmu na yau da yardan allah ta'ala za mu fara maganar yakin ahzab ko kuma yakin khandak wato gwalalo wanda musulmi suka tona don hana mu mushrikai shiga birnin madina an yi yakin ahzab wato rundunoni ne a shekara ta biyar bayan hijira daga maka zuwa madina yakin azab dai yana daga cikin al'amura masu muhimmanci wanda suka faru a cikin tarihin addinin musulunci wanda bayansa mushrikai da kuma kafirai sun tabbatar da cewa an gama da su kuma yakin shine su na ƙarshe na murkushe addinin musulunci ba tare da samun nasara ba nasarar da musulmi suka samu a yakin handak mabuɗi ne na nasarori masu yawa da suka biyo bayan wannan nasarar don muhimmancin wannan yakin allah ta'ala ya ware sura guda a cikin alkur'ani mai girma mai sunan yakin wato suratul ahzab yahudawan banu kuraiza ne dai suka fara ingiza mushrikai kurashawa don ganin bayan addinin musulunci da kuma musulmi da farko dai sun sami manya-manyan kurashawa suka tattauna da su suka kuma kwadaitar da su kan cewa za su kasance tare da su har zuwa ƙarshen yakin wanda aka sun je wajen shugabannin ƙabilar gatafan suka kwadaitar da su su fita yakin don kawo ƙarshen musulmi da musulunci sannan wa'annan ƙabilu sun kira dukkanin ƙawayensu na sauran ƙananan ƙabilun larabawa don shiga wannan yakin wanda a fatansu da shi za su kawo ƙarshen barazanar da addinin musulunci yake yi wa bukatunsu da maslaharsu a yankin don haka ne suka tara rundunar sojoji mafi yawa a tarihinsu wacce yawa mayakanta sun ɗara dubu goma suka kuma kama hanyar madina da nufin ganin bayan manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma sauran musulmi da addinin musulunci malaman tarihi sun bayyana cewa a wannan yakin dai kureshawa sun fito da mayaka kimani dubu hudu masu takawa a ƙasa kaɗai sannan masu dawaki kuma dubu ɗaya da ɗari uku sannan masu raƙumi kuma dubu ɗaya da ɗari biyar sannan ƙabilar banu sulaim su ma sun fito da mayaka ɗari bakwai sai kuma bani fazara su ma suka fito da mayaka kimani dubu guda sai kuma bani ashjar da banu murra kowannensu ya fito da mayaka 400-400 sannan sauran kabilun sun aiko da mayaka wanda dai jimillar mayakan shakai a yakin ahzab sun fi dubu goma. kafin haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin shirin mushikai na yakan musulmi da kuma rundunar da suke tarawa don gamawa da musulmi da musulunci kamar yadda ya saba ya tara sabansa ya shawarce su dangane da yadda za su bullowa lamarin Sabai da dama sun ba da shawarori daban-daban amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi shawarar Salman al-Farisi ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbansa wanda ya ba da shawarar wato a haƙa rami a mashigar madina ta inda mutane da dabbobi suke shiga garin wanda bai da tsawo sosai don sauran hanyoyin shiga madina suna kewaye ne da duwatsu da kuma gonakin dabino wanda zai yi wuya wani ya shigo ta ɓangaren. bayan haka ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni a haƙa rami mai zurfi a mashigar Madina don hana mushrikai shiga garin da wannan dalili ne dai a wasu lokuta ake kiran yakin yakin handak ko kuma gololo wato gololo kenan ko rami masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to da yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba shiryar alkur'ani mai tsarki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكسادوا سادوا أشكي ونشي نامو نشرير القرآن idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. ina neman tsari da Allah daga shaitan la'anan ne abin kyama. Bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ka ce, Ya ku mutane na ku yi aiki akan irin hanyar ku, ni kuma zan yi aiki ne akan irin tawa. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم سنن بعد da daɗewa za ku san wanda azabar da za ta kunyata shi za ta zo masa kuma azaba madawwamiya za ta sauka a kansa. Eh. mun saukar maka da littafi da gaskiya ga mutane. Saboda haka duk wanda ya shirya to ya yi wa kansa alhairi, wanda kuwa ya bata to haƙiƙa kansa kawai ya batar. kuma kai ba wakili ba ne kansu. To dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan sura suratu zumar bayan mun kasance mun saurari abubuwan da Allah SWT ya ishara a game da shi a cikin aya ta 38 a lokacin da yake yin ishara yake cewa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya waɗannan kafirai cewa hasbi Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya isar min shi ne yake bani dukkan abin da nake bukata na alkhairi shine kuma yake hana duk wani abu na shari ya zo zuwa gare ni saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya yi ishara zuwa ga waɗannan mushrikai na maka kuma mun karkare a wannan lokaci da hadisi daga imam sadiq inda ya gaya mana wasu abubuwa guda uku waɗanda su ne idan mutum ya su ya zama mushriki to a wannan aya ta 39 wacce muka fara da wannan ayoyi da muka karanta a yau ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa da manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul ya qaumi amalu ala makanatikum ka gaya musu ya kai manzanmu da muka aiko ka manzanmu muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam ka ce da su i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan irin halin da kuke ciki halin da kuke kai to ku yi aiki a kansa wani irin hali ne halinku dai na kafircinku da kuma ƙiyayya da gaba da kuke da addinin Allah da kuma saddu da kuke yi kada mutane masu biyu tafarki na Ubangiji subhanahu ta'ala bayan kuna nan akan ƙarfinku sannan kuma kuna nan akan wannan hali naku da kuke neman ku yi saddu akan ainihin tafarkin Ubangiji subhanahu ta'ala to ku ci gaba. Eh imanu ka gaya musu su ci gaba da wannan aikin nasu a kan wannan hali nasu da suke yi ba za ka zo ka tilasta su kada su ci gaba din ba to su ci gaba sannan Allah ya ce kuma ka gaya musu inni amilun kai kuma ni wato kai Muhammadu ka ce da su inni amilun ni ma kuma zan ci gaba da aiki na ni ta bangare na akan tabbatuwa akan wannan kira da nake zuwa ga Allah subhanahu wataala ku ku ci gaba da kafircin ku ci gaba da saddu ku ci gaba da dukkan makaru da kuke yi wajen karkatar da addinin Allah da kuma hana mutane su bi tafarkin Ubangiji ni kuma zan tabbatu nima akan da'awa da kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda shi Ubangiji din subhanahu wa ta'ala ya umarce ni ba ko zan kau da kai daga abin da ainihin ya umarce ni din na yi ba lallai lalle zan ci gaba shi ne yake cewa fata alamun lalle da sannu za ku sani wane ne wanda azaba za ta zo masa ta kaskantar da shi ta wulakantar da shi cin a cikin duniya kamar yadda abin ya faru kenan game da ainihin ƙuraishawa manya-manyansu a ranar yakin badar a lokacin da azaba ta ainihin zo musu wane ne ana nan da sannu azaba za ta zo azaban nan kuma a ranar kiyama dawwamammiya wacce take tare da shi ba za ta rabu da shi har abada ba to ku tsaya ku ci gaba da abubuwan da kuke yi to bayan wannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana ishara dangane da wasu al'amura waɗanda suke masu muhimmanci wato kenan idan muka zo cikin al'amari da ya shafi aya ta 41 a cikin aya ta ɗaya, ubangiji subhanahu ta'ala a wannan bangare sai yake cewa mu ya kai muhammadu umarta muka yi cewa mai ka yi ƙoƙari ka isar da abubuwan da muka isar maka ka kuma yi wani abu wanda zai kasance ka tsoratar da su dangane da abubuwan da muka ce lallai mu ne muka saukan maka da alkur'ani da gaskiya sannan a cikin alkur'ani nan babu wani abu na ci a cikinsa wanda zaka iya samu wanda yake karkatacce babu wani abu da zaka samu wanda ba gaskiya a cikinsa ba kuma mun saukan maka ne domin ka karanta shi a kan mutane su mutanen nan ka karanta shi ga jama'a dama alkur'ani an saukar da shi ne domin a karanta shi ga al'umma to in aka karanta shi wanda ya shiryu ta hanyar alkur'ani nan to alkur'ani zai kasance masa tushe na shirya kuma shi wannan shi ne zai amfana da alkur'ani din wannan shiryar shi zai amfana da ita idan mutum ya kasance ya karanta ya kuma shiryu ta hanyar alkur'ani to shiryar shi za ta amfana wanda kuma ya kasance ya ɓace bayan ya ji abin da ake kiransa zuwa gare shi ya ɓace to cutuwar ɓatar da ya yi shi ma a kan wannan zuciyar nasa za ta kasance ta dawo masa za ta zo ta ɗan faro masa ta duro masa a kan zuciyarsa wannan ɓatar da ya kasance ya ɗora kansa a kai to amma kuma kai ba ainihin mun aiko ka ne ka kasance wakilinmu a kansu ba wato kenan wakilinmu a kansu shine ba mu aiko ka domin ka kasance ka shigar da shirya da kuma imani a cikin zuciyarsu ta hanyar tilasta su ba la ba haka ba ne kaga ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nuna manzon sa kenan sallallahu alaihi wa sallam duk wanda bai karbi shari'a ba to kai dai ka isar masa da sakon amma ba mu aiko ka ka zama wakili a kansu ba wato zama wakili a kansu shine ba mu ce ka shigar musu da shari'a cikin zukatansu ka shigar musu da imani cikin zukatansu ta karfi ba wanda ya ga dama ya shiryu wanda kuma bai ga dama ba to kada ya shiryo wannan wani abu ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya riga ya ainihin hukunci a kai manzanni Allah ta subhanahu wata'ala da yake aiko su zuwa ga al'umma babu wani daga cikin manzannin nan da Allah ta'ala yake cewa kan dole dole ya zo ya samu mutane ya cusa musu imani ko da ba sa so ta ƙarfin yaji ya shiga musu da wannan imani a cikin zukatansu babu wannan a cikin tsarin Allah subhanahu wata'ala isar da sako ne kurin ma alar rasuli illal balag haka Allah yake faɗa kuma a wani guri ma ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa la ikraha fid din babu tilas a cikin al'amuran addini saboda haka kenan isar da sako cewa mutane ga gaskiya ku zo ku bi ta ku zo ku kama ta ku bi shi wannan shari'a ce duk abin da aka zo ana nuna al'umma ana cewa ga shari'a idan kaga mutum yana bijirewa duk hujjar da ka tabbatar masa ga hujjoji ga su mabayyana hujjojin ya kuma gani da idonsa ya tabbata ya tabbatar wa kansa wannan hujja ce tabbatacciya amma ka ga yaƙi to ka kyale shi kuran ka kyale shi babu wani tilas babu rigima babu jayayya babu kumfar baki ka rabu da shi shari'a ta ubangiji ce subhanahu wata'ala Allah kuma yana duban zuciyar mutumin da yake son shari'a sai ka ga cewa in dai a cikin zuciyar akwai noman shari'a din to sai kaga ubangiji subhanahu ta'ala ya cusa wannan shirya a cikin zukatansa a cikin zuciyar mutum sai kaga ya kama tafarkin shirya. amma wanda ya ce shi ba shari'a ce a gabansa ba ba ita yake so ba ba ita yake bukata ba to kai wane ne kai da za ka zo ka ce dolan dolan dole sai ya shiryo to idan an gaya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa shi ba wakili bane akan mutane waɗannan musamman ƙwarishawan nan waɗanda suke masu ainihin fito na fito da addinin Allah a fili Allah yake cewa ma anta alaihim bi wakil kai ba wakili ne a kansu ba ba amma mu ce za ka shigar musu da imani ka shigar musu da shari'a a zukatarsu yani ta hanyar ƙarfi ba tilastawa ba ba mu ce kai haka ba ba mu wakilta ka akan haka ba ba ka zama wakilinmu a wajen cewa ka cusa musu imani ta ƙarfi ba saboda haka kenan wanda ya shiryu to ainihin amfanin shiryuwar zai dawo masa ne wanda kuma ya ɓace to shi ma cutuwar wannan ɓatan yana nan akan zuciyarsa zai daga mata zuciya zai sanya shi ya shiga cikin taɓewa wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake ishara da shi to yanzu kuma ga shirmu na ƙarshe duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. malamin yahudawan sahayuniya a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke jagorantar abin da ake kira majalisar yahudawa ta ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa eli abadi ya yi furuci da cewa an samu ƙaruwar yahudawan sahayoniya da suke zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin zama a cikinta inda a halin yanzu suka haura mambobi 600 daga lokacin da aka kulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa rawa a shekara ta 2020 a zantawarsa da shafin watsa labarai na i24 news na haramtacciyar kasar isra'ila babban malamin yahudawan sahayuniya eli abadi ya bayyana cewa a lokacin da ya zo kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa yawan yahudawa da suke zaune a cikin kasar ba su kai biyu ba amma a halin yanzu akwai yahudawan sahayuniya fiye da ɗari shida, kuma yawan adadin yahudawan ya karu ne cikin shekaru biyu kacal sannan suna da gidajen sayar da abinci da da suka kai guda shida a faɗin ƙasar gami da wuraren gudanar da ibadu masu yawa a duk faɗin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa malamin yahudawan sahaniyan eli abadi ya samu matsayin kasancewa shugaban majalisar yahudawa ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ne bayan da aka kulla alaƙar jakadanci tsakanin kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 ƙarƙashin jagorancin kasar amurka malamin yahudawan sahayuniyan eli abadi ya bayyana yarjejeniyar abraham da a ƙarƙashin ta ce aka kulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa ta kasance mai amfani wajen ƙara kusato al'ummar larabawa da yahudawan sahayuniya masu bashin baki suna cewa eli abadi ya ɓoye hakikanin yawan yahudawan sahayuniya da a halin yanzu suke zaune a haɗaɗɗe daular larabawa saboda akwai hasashen cewa yawan su ta ninka adadin da ya faɗa musamman furucinsa na aniyar yahudawa da suke zaune a ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta samar da wani keɓantaccen yanki na yahudawa zalla da nufin samar da kwalejojin ilimi da cibiyoyi daban-daban a cikin ƙasar a nata bangaren gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta sanar da shirin yahudawan na samar da wani yanki na musamman ga yahudawa a cikin ƙasar ta ba kamar yadda babban malamin yahudawan sahiniyan bai furta takamaiman lokacin fara aiwatar da aikin ba ko bangaren da suka tattauna da shi kan wannan aniya tasu duk da cewa ya bayyana cewa sun tattauna da dillalan filaye kan wannan shiri nasu don samar da wuri mafi kyau da dacewa a ƙasar batun samar da kwalejoji da cibiyoyi ƙungiyoyi na musamman ga yahudawan sahiyuniya a cikin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da babban malamin yahudawan sahiyuniya eli abadi ya yi furuci da shi a wani keɓantaccen lokaci da suka tantance lamari ne da zai tunatar da al'umma gargaɗin da shugaban ƙungiyar sa ido ta morocco da ke yaƙi da duk wani shirin ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin ƙasar morocco da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ahmad wahman ya yi cewa akwai wani ɓoyayyen shirin tsugunar da yahudawan sahiniya miliyan biyu da suka hada da yahudawa 'yan asalin kasar maroko da baki 'yan kasashen waje a cikin kasar ta maroko kuma za a gudanar da wannan tsari ne karkashin shirin kafa sabuwar kasar isra'ila a kasar ta maroko A wata zantawa da ya yi da manema labarai Ahmad Wahaman ya kara da fayyace cewar ana gudanar da wasu zaman tarurruka domin samun kwakwarar matsaya kan yiwuwar mayar da daular Yahudawan Sahayuniya zuwa kasar Maroko kuma daga cikin zaman tarurrukan har da zaman taro da aka kira da samar da haɗaɗɗiyar cibiyar Maroko tsakanin Isra'ila da Maroko kuma an gudanar da zaman taron ne ƙarƙashin jagorancin mai ba da shawara ta musamman ga sarkin ƙasar Maroko. uku andre ezole watakila kasashen larabawa da a halin yanzu suke ribibin neman kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila su ɗauki matakin tallafawa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila game da taimakon masu ɗauke da aƙidar 'yan sahayuniya da sunan yahudawa wajen ganin an cimma wannan buri saboda a fili yake akwai bambanci tsakanin yahudanci da sahayoniyanci hakika yahudanci aƙida ce ta masu bin koyarwar addini da aka saukar daga Allah maɗaukaki yayin da sahaniyanci wata aƙida ce ta siyasa da wasu gungun jama'a masu tsauron ra'ayin riƙau suke ɗauke da tunanin nuna bambancin al'umma da kafa ƙasa mai gudana kan wata sabuwar mahangar addini da rayuwa da suka yi hannun riga da addinin yahudanci inda mahangar ta neman kafa ƙasa ta kai ga aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar falastinu tare da koransu daga muhallinsu a fili yake cewa a halin yanzu babban manufar da gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta sanya gaba ita ce kokarin samun wasu kasashen larabawa da na musulmi da za su shiga cikin sahun kasashe da suka kulla alakar jakadanci da ita baya ga tsoffin kawayenta da kuma sabbin da ta farauto a lokacin tsohon shugaban kasar amurka donald trump kuma a fafatakar cimma wannan buri nata tana kokarin boye maitarta ta siyasa da a ƙarshen lamari za ta kai ga rusa matakan tsaron kasashe musamman na larabawan yankin gabas ta tsakiya da al'ummansu saboda a kullum babban burin yahudawan sahiniya shine samun damar mallake ragamar jagoranci da juya akalar al'ummu irin yadda ta dace da mahangar aƙidar 'yan sahiyoniya a gefe guda kuma a hangen nesanta kan kokarin nisantar abkawa cikin tarko da makircin yahudawan sahiyuniya babbar jam'iyyar siyasa a kasar jordan ta yi gargadi kan matakin barin 'yan kasar jordan suna gudanar da ayyuka karkashin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila jam'iyyar islamic action front party ta fitar da bayanin gargadi ga hukumar kasar kan nisantar duwani matakin ba da dama ga ɗan kasar jordan haƙƙin yin aiki karkashin haramtacciyar haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman a cikin ƙasar ta haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ta hanyar ire-iren waɗannan dabaru ne za a kai ga sake sabunta yarjejeniyar alaƙar jakadanci tsakanin ƙasar ta jordan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da hakan zai ƙara zama babban hatsari ga tsaro da zaman lafiyar ƙasar ta jordan tun a shekara ta 1994 ce ƙasar jordan ta ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ganin yadda yadda a halin yanzu wasu kasashen larabawa suka zaburo suna kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take neman jordan ta sake sabunta yarjejeniyar alakar da ke tsakanin su. jam'iyyar ta islamic action front party ta kasar jordan a ranar litinin ɗin wannan mako ta jaddada rashin amincewarta da ƙoƙarin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta neman yin kutse a tsakanin al'ummar jordan domin tusa musu ra ra'ayin neman ƙarfafa alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin ƙasarsu da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila musamman ta hanyar kwadaitar da matasa da suke matukar buƙatuwa ga ayyukan yi da samun kuɗaɗe domin gudanar da rayuwa saboda gazawar hukumomin gwamnatin ƙasar jordan a fagen aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyar su na samar da ayyukan yi ga matasan ƙasar da ɗaukan matakan warware matsalolin rashin aikin yi da ta yi kamari a ƙasar ta jordan sakamakon taɓarɓarewar durkushewar harkar tattalin arzikin kasar hakanan bayanin gargadin ya jaddada gagarumin hatsarin tsaro da samar da ayyuka ga matasan jordan a ƙarƙashin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila je janyo saboda irin mummunan tasirin da yahudawan sahirniya za su yi a kan al'ummar jordan ta hanyar yaudara kan gudanar musu da ayyukan rusa ƙasa musamman ayyukan leƙen asiri saboda ɗan wani amfani da za su samu don haka jam'iyyar ta islamic action front party ta jaddada yin kira ga mahukuntan kasar kan yin aiki da haƙƙin da ya ɗoru a kansu na ganin sun hana matasan kasar fadawa cikin tarkon yahudawan sahayuniya ta hanyar samar musu da ayyukan yi a cikin kasar hakanan babbar jam'iyyar ta kasar jordan ta yi tir da yadda harkar kasuwanci tsakanin jordan da haramtacciyar kasar isra'ila ta ƙara haɓaka lamarin da zai ƙara zama hatsari ga tattalin arzikin jordan kuma babbar maslaha ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman yadda zai kara mata karfin tattalin arziki da take samu wajen kara karfin ɗaukan nauyin siyasar ta na wuce gona da iri kan al'ummar larabawa musamman ci gaba da mame yankunan falasinawa tare da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan shahararwuri zauna kamfanin dillancin labaran kudus press ya habarto daga majiya mai tushe cewa yawan 'yan kasar jordan da suke gudanar da ayyuka a cikin kasar haramtacciyar kasar isra'ila sun kai kimanin 700 bakwai zuwa dubu biyu a kowace rana kuma ana musu izinin shiga cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce daga karfe shida da rabi na safiya zuwa lokacin ficewa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila kafin karfe goma sha ɗaya na dare ta mashigar wadi araba da ke tsakanin garin akaba na ƙasar jordan da garin elite na haramtacciyar ƙasar isra'ila a halin yanzu haka dai kasashe biyar ne a tsakanin kasashen larabawa suka dauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnati gwamnatin haramtacce kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadanci da haramtacce kasar ta isra'ila tun a shekara ta 1977 sannan kasar jordan ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 inda kasar maroko. tallafa musu baya tun a zaman taron kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link na birnin beirut na ƙasar labanan a shekara ta 2002 ce kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma yarjejeniya a tsakanin mambobinta inda ta gindaya sharuɗan cewa babu wata ƙasar larabawa da za ta ƙulla duk wata alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila har sai gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ta ɗauki matakin janyewa daga dukkanin yankunan larabawa da ta mami tun daga shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar kasar palestino akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijirar palestinawa domin ba su damar komawa ƙasarsu ta gado. a fili yake cewa babu ɗaya daga cikin sharuɗan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta cika banda ma ci gaba da ma mai yankunan larabawa tare da ƙara ƙaimi a fagen aiwatar aiwatar da bakar siyasar ta kan al'ummar larabawa amma gwamnatocin kasashen na larabawa suka yi watsi da kyawawan manufofinsu ta hanyar ɗaukan matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to yana kuma da hakan ne ma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa biyu hajji ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran